ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na daren yau Alhamis kuma tare Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi duminsu su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madalla yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 21 ga watan Yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da 22 ga watan Zulhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurari kun san cewa shekaru 134 sa gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan Yulin shekara ta 1888 wani injiniya daga kasar Birtaniya mai suna John Barry Dunlop karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake kira da tayar iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararru ne masu nauyi sannan kuma suna hana ababen hawa yin sauri a lokacin ne ita nan kirkiro tayar da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta da kuma ƙara sa saurin ababen hawa da karshe dai a ranar irin ta yau ya kammala aikin kera tayar iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu ware kun san cewa shekaru 82 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1940 tare da soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin haka dai waɗannan ƙasashe guda uku sun samu 'yancin kansu daga ƙasar rasha bayan juyin juhalin gurguzu da aka yi shekara ta sha bakwai amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye poland wadda bangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka tare da soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe uku ta maida su wani bangare nata a ranar 21 ga watan yuli na shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe da sun ci gaba da kasancewa ƙarƙashin tarayyar soviet har tsawon shekaru hamsin wato zuwa shekara ta 1991 lokacin tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu cin gishin kansu da ƙarshen masu saurari kuma sun cewa shekaru 64 suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1958 a karan farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa wanda ke amfani da makamashin nukiliya a duniya masana kasar amurka ne dai su haƙi jirgin ruwa mai amfani da mukamashin wanda ya fara aiki a rana irin ta yau mukamashin nukiliya dai ana amfani da shi a bangarori da dama na rayuwar dan adam waɗanda suka hada da ba da wutar lantarki taimakawa ayyukan noma da samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfanin al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da mukamashin nukiliya wajen kera mukaman kare dangi jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita da 22 da 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 a agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11.20 zuwa 11.50 a agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 sha shida kilohertz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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta yitar da harin da aka yi a yankin Zahu na kasar Iraki. Shugaban kasar Turkiya ya gayyaci takwaransa na kasar Iran da halartar bikin buɗe wasannin haɗin kan ƙasashen musulmi. An rantsar da Ranil Wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar Sri Lanka. an fitar da sunayen 'yan takarar wajen kwallon kafan afirka na shekara ta 2022 yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta yi yitar da harin da aka kai a yankin zahu na kasar iraki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir ka'ani da yake bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa gwamnatin iraki da ma sauran al'ummar kasar ya zagon bayan da kasar iran take bawa kasar iraki daga an samu zaman lafiya a kasar ya ce iran tana ɗaukar zaman lafiyar iraki a matsayin zaman ƙasarta ne kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba da duk wani taimako da ake bukata don tabbatar da hakan akalla mutane tara ne suka mutu yayin da wasu guda talatin da hudu kuma suka jikkata sakamakon harin roka da aka kai a yankin dohuk da ke arewacin ƙasa kamar yadda majiyar labaran yankin kurdawa tabbatar da afkuwan hakan a nasa bangaren firayim ministan ƙasar iraki mustapha kadimi ya tabbatar da irin matakin da gwamnati take ɗauka wajen dakile masu kai irin wannan hare-haren ya ce gwamnati za ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummarta a wani bayani da aka fitar ma'aikatar wajen ƙasar turkiya ta bayyana harin na dahuk a matsayin na ta'addanci kana ta ɗora alhakinsa kan jam'iyyar kurdawa shugaban ƙasar turkiya ya gayyaci takwaransa na ƙasar iran domin halartar bikin buɗe wasannin haɗin kan ƙasashen musulmi shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan wanda ya kawo ziyara kasar iran don halartar taron zaman lafiya na astana ya tattauna da takwaransa na kasar iran ibrahim ra'isi gabanin taron inda ya mika masa goron gayyata na halartar bikin buɗe wasannin haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi a matsayin bako na musamman haka zalika shi ministan wasanni na ƙasar turkiya ya gayyaci takwaransa na ƙasar iran domin a dama da su a cikin wannan wasanni na kasashen musulmi za a gwada wasannin haɗin kan tsakanin kasashen musulmi ne karo na biyar daga ranar tara zuwa sha takwas watan agustan shekarar da muke ciki a birnin konya na ƙasar turkiya rashin inuwar hukumar wasanni ta samar da haɗin kai tsakanin musulmi kuma shi ne karo na farko da hukumar wasannin olympics na ƙasar turkiya ta shirya an shirya gwada wasan ne tun a shekarar ta gabata amma saboda ɓallar cutar covid-19 aka dakatar da wasan zuwa wannan shekara da muke ciki an rantsar da ranil wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar sri lanka rautanni sun bayyana cewa a yau ne aka rantsar da tsohon firaministan ƙasar har karo na shida ranil wickremesinghe a matsayin sabon shugaban ƙasar sri lanka da ke cikin mawacin halin tabarbarewar tattalin arziki da ya da sagarumar zanga-zanga a kasar da ta tilasta wa tsohon shugaban kasar tserewa ba shiri. Ranil dan shekaru 73 da haihuwa ya yi rantsuwar kama aiki ne a gaban babban alkalin alkalai na kasar cikin tsawaran matakan tsaro da aka ɗauka a masu dokokin kasar kuma ya nasara ne da ƙuri'u 134 daga cikin kuri'u da 225 na 'yan majalisun dokokin kasar. Majiyar siyasa ta kasar ta bayyana cewa ranil ya gayyaci dukkan jami'in siyasar kasar da su shigo cikin mukarraban gwamnati mai soci talatin don fitar da kasar daga cikin matsanancin matsalar tattalin arziki da take ciki tun bayan da ta samu yancin kai daga hannun 'yan mulkin mallaka na birtaniya a shekara ta 1948 sai dai dama daga cikin al'ummar kasa suna ta baba ko sabuwar gwamnatin za ta fitar da kasar daga matsalar tattalin arziki da take ciki. ta ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tahiran. an fitar da sunayen 'yan gwarzon kwallon kafan afirka na shekara ta 2022 hukumar kwallon kafa ta afirka kafa a takaice ta fitar da 'yan takara uku maza da wasu uku mata masu takarar kyautar gwarzo da gwarzuwar kwallon kafar afirka na shekara ta 2022 an fitar da sunayen ne daga waɗanda kaf ta bayyana tun da farko da ya kunshi maza da mata da yawa don zaɓa waɗanda suka fi yin fice a nahiyar a bana. Daga cikin waɗanda suka tsaya takara a ɓangaren maza akwai Edward Monde ɗan Senegal kuma mai wasa a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea sai Muhammad Salah ɗan ƙasar Masar da ke buga wasa a Liverpool. sai kuma na ukunsu wato sadio mane ɗan kasar senegal da ke buga wasa a bayern munich sai kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa da babu kamanta a afirka wato ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta al'ahali ta masar sai rs barkani morocco sai wydad atlantic club ta morocco sai kuma tawagar ƙwallon ƙafa ta maza da ke kan gaba wato tawagar ƙwallon ƙafa ta ƙasar kamaru masar da kuma senegal sai kuma matan da ke takarar gwarzuwar ƙwallon ƙafa ta afirka wato ajara nekut yar kasar kamaru mai buga wasa a internationalis mileno sai azizat Oshola, yar najeriya mai buga wasa a barcelona yayin da grace chanda yar kasar zambia kungiyar kwadago nrc ta mayar da gwamnati martani kan zanga-zangar ta shirya yi rautani sun bayyana cewa kungiyar kwadago ta kasa a najeriya nlc ta mayarwa da gwamnatin tarayya martani game da kalaman da ministan ya a labarai na kasar layi muhammad ya yi na cewa zanga-zangar ta shirya yi game da yajin aikin kungiyar malaman jami'o'i na ƙasa asu baya bisa doka. Kungiyar ta NLC ta sanar da aniyarta ta gudanar da zanga-zanga a ƙasa baki ɗaya a ranar talata mai zuwa idan gwamnati ta kasa cimma matsaya da kungiyar ta asu. da yake ganawa da manema labarai ministan yara bayan najeriya layi muhammad ya faɗi cewa ƙungiyar kwanago ba jam'iyyar siyasa ba ce kuma tana iya yin zanga-zanga don kare haƙƙin mambobinta amma zanga-zangar take shirin yi yanzu don kare manufa ce kawai a nasa bangaren shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa ayubawa ba ya faɗi cewa kungiyar na da ruwa da tsaki cikin lamarin zanga-zanga za ta gudanar ba ta nuna goyon baya ba ne kawai domin kungiyar malaman memba ce a cikin kungiyar ta nlc kimanin watanni biyar kenan malaman jami'a na yajin aiki a najeriya saboda kasa cika alkawura da gwamnati ta ɗauka akan yarjejeniyar da suka cimma matsaya a kai To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masauraro mu da hutawa da kuma fatan kwana nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa layo mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu batun nan ne na harin da aka kai abuja bambinin tarayyar najeriya inda aka tabbatar da cewa 'yan mandaga sun kai hari a gidan yarin kuje lamarin ya faru ne a wata ranar talata cikin talatainin dare inda bayanai suka nuna cewa wasu daga cikin fursunonin sun ranta a nakare cikin wannan shiri wanda ni awal kunya zai ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi. wani ganau ba jiyau ba ya bayyana cewa baharan sun yi takabbara tare da harba rokoki a cikin gidan yarin ya kada da cewa 'yan bindigan sun ci karfin jami'an tsaron inda aka yi ta musayar wuta na ɗan wani lokaci maharan sun yi takabbara sannan suka nufi inda 'yan boko haram suke kuma suka kwabutar da su don tattauna wannan batun na harin gidan yaron kuje mun to mai da hayashin ko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna don jin irin yadda jami'an tsaron kasar kewa yanayin kallon hadarin kaji. domin domin cewa sojin da suke gadin wannan gidan yari a wato an janye su yan awowi kafin a kawo wannan hari to ni yanzu ma nake jin wannan labarin kaga kenan kamar yadda nake faɗa lallai akwai conspiracy abin da ake cewa haɗin kai ta yiwu gwamnati ce za ta tsara haka a janye waɗanda za su iya hana waɗannan mutane zuwa wannan guri sai sun zo sun yi ɓannan su kamar yadda nake cewa ita tana jin kunya a ce da hannunta ta ɗauki 'yan boko haram ta danka wa 'yan uwansa a matsayin yarjejeniya tsakaninta da 'yan boko haram tunda sun ji yadda mutane suke cewa bai kamata ba to amma bari abu wata hanya ta inda za a nuna wa mutane 'yan boko haram ne suka je da kansu suka ko 'yan uwansu ta mai hankali wannan ya mafi muni gwamma ma a ce ke ce kika dauke su kika mika ma yan uwansu su maimako a ce su ne suka zo da karfin tsiya suka kwace su a hannun ki kaga wannan ya nuna gwamnatin tana da rauni yan bindiga nan har sun fita tsari sun fita kwazo to mejo an ce an kai awoyi ana wannan hari da aka kai gidan wannan yari wato najeriya babu sojoji ko yan sanda ko kuma wani abu na kota kwana akwai su musamman misali in fada shugaban kasa ce aka ce za a je a kai wannan halin ai kai ka san ba zai kai minti goma ko sha biyar ba an gama da wayanda suka je yi wani abu amma nan tunda abu ne wanda ya shafi talaka ba a damu ba kuma musamman yadda nake faɗa an yi shi ne don a biya wata bukata zai yiwuwa fa a duk faɗin birnin tarayya abuja inda yake akwai nan ne fadan fa shugaban kasa nan ne kuma inda manyan hafsosin kasar nan suke zaune da rundunarsu da masu kuma tsaronsu kuma shi ma kan shi bature yan sanda na kasa baki ɗaya wato inspector general shi ma a nan yake banda kwamishinonin shi da ke da mukamai daban-daban a nan gurin haka da rato dss din so duk saboda haka babu wani dalili za su gaya mutane in ba wannan haɗin kan da muke cewa ko sakaci da aiki ba. domin jo wannan watan ta maka babban waje ne kamar yadda kake faɗa sannan kuma akwai manyan mutane a wajen so ake cewa wato sun gudu ko kuma ba gan su ba to su wannan manyan mutanen da ake magana ana bi hukumomin gidan yarin da kansu sun ce su suna nan ba su yadda sun bi wancan ayari na waɗanda suka gudu ba kuma ana kokari ne dai kawai a ɗan sirka saboda kar a ce wa'ancan 'yan bindiga ne kadai suka yi awon gaba da 'yan uwansu suka tafi ana neman a dan dauki wani laifi a shafa ma wa'ansu wanda ba su ji ba su gani ba to Allah da ikonsa daga baya sai aka gano duk wa'annan da ake tsammanin sun gudun suna nan wasu ma su suke zuwa suna lika kansu domin dalilin da yasa wasu suka fita sun ce saboda sun ji artabin kamar zai shafi rayuwarsu shine suka fita suka fake a wani wuri kusa da inda ake yin abin daga ba kuma duk sun dawo saboda haka kaga ke da target din da kawai shine dama wa'ancan mutane yan boko haram da aka ce sun kubutar da yan uwansu kuma daga ciki akwai wanda sun ma daɗe suna tsare tun daga lokacin gwamnatin goodluck jonathan to mejo an ce akwai kudade da aka tafi da su daga wajen akwai daloli ma haka miliyoyi haka ya kai ganin kamar ya kamata a rinka ajiye wani kunna na daga wajen masu laifi in suka zo shiga cikin wani gidan yari to kaɗan ka'ida kenan akasari a yanda tsarin najeriya yake ko daga kotu ne aka ce a kai mutum remand abin da duke jikinsa zai tattara ya fitar da shi a rubuta a ajiye kuma wa'yansu su kuma wa'yannan manyan sukan ba da kuɗi ne a ajiye a wurin saboda da shi za a riƙe musu fidima kuma ba suna fidiman kansu ba ne kaɗai wasu za ka ga da fidiman ma sauran wa'yanda suke zaune tare da su a wurin saboda haka ni bai mamakin kasance irin wa'annan manyan kuɗi a gurin ba sannan kuma su ma hukumomin suna da nasu kuɗaɗen na gudanarwa na abin da ya shafi samar da walwala da abincin su wa'yannan 'yan fursuna saboda haka daga ƙarshe in aka yi lissafin irin wa'annan kuɗaɗe ba abin mamaki ba ne a ce sun kai haka kuma su dama irin wa'annan mutane suna kokari in sun je irin waɗannan wurare su kara karfin su su ƙara makamansu su kuma ƙara yawan jama'ar su to a cikin yanzu abin da suka yi sun karbi yan su sun tafi da su sun kuma kara kuɗin da za su je su ci gaba da fitindimin su na mallaka makamai ta irin hanyar da duk su suka san yadda suke samun makaman su. me yake kudin na fada fa an ce wajen dala miliyan tamanin da biyu ba ganin kamar a kudin cewa tsakanin ma'aikatan ma ko nan ba kuma dai ba ɗiba ba su nan danne su ce an kwashe abin dama yana buƙatar musamman in ka kula a wasu lokuta baya a najeriya akan ce za a je banki a fasa banki a ɗibi kuɗin da bai fi naira miliyan ashirin ba amma manajan banki da sauran hukumomin banki in sun zo sai an ɗibi kuɗi fiye da miliyan hamsin wannan saboda maganar inshora da abin da ko kuma za su iya samu bayan sun ɗan janye sauran da kansu to ko a ɓangaren gwamnati ma yansu ai za su iya yin wannan don su ga sun tsira da abin da yake nan kenan ya zama to babu hanya ma da za a gano abin da aka yi sai da in su wa'annan yan bindigan ne suka ci abin da suka dauka bai kai haka ba wannan dai shi ne abin da ya kamata gwamnati ta sa a yi bincike a kai. to mejo game da rashin tsaron nan akwai maganganu da yawa da ake yi ɗaya daga shi ne kamar ana ba shugaban kasan umarni ne daga waje me za ka ce ya ka na tsohon sojiya. a gaskiya ba za mu ce ana ba shugaban ƙasa umarni daga waje ba saboda najeriya tana da ɗiyaucin ta ƙasa ce mai cin gashin kanta abin da muke duba kawai daga cikin gida ne wa'yansu ba sa gaya shugaban ƙasa gaskiya musamman shugabannin rundunonin tsaron da kuma mashawartansa wanda su ne kamata su rika tsaya mai akwai fa matsala kuma ya kamata lallai lallai a tunkare ta ta bangare kaza ko ga abubuwan da za a yi musamman mu duba mu ga wayannan sababbin hafsoshi da ya canza su sadda suka zo farko farko na da kasashen su suka shigo amma daga baya sai ga abin yana kwantawa kuma kusan in ce an ɗauki lokaci mutane da yawa suna sare su ga an ce an kawo ƙarshen wannan abu amma ba a kawo ba koyaushe alƙawura ne alƙawura ne ba wata ƙasa da za ta zo daga waje ta ba shugaban kasar mu umarni kai ya kaza ko ya kaza kan abin da ya shafi tsaron cikin gida abin da dai za su iya yi kawai shine abin da ya shafi makamai ta inda misali an mallaki jiragen da gasu daga kasar amurka ne amma ta inda sharuɗan da sai an cika wannan sharuɗa kafin a yi amfani da irin wayannan jirage to wannan shine kawai za a iya cewa umarni amma an ba haka ba waye yanzu zai ba shugaban kasa umarni cewa irin yan boko haram za su je ku je prison za su kubutar da mutane kar a kama su a bar su yi abin da za su yi ai wannan ma hankali ma ba zai dauka ba haka nan kuma abubuwan da suke faruwa musamman a nan arewa ta yamma ko kuma a ce gashi har kai kanka tawagar sojojinka ko kuma ayarin wanda za ku je da wurazan bikin sallah an far musu amma a ce ba za a iya ɗauka wani mataki don a dakila da irin wa'annan 'yan bindiga ba kaga wannan abu ne wanda ba za a ce wai wani ne zai baka umarni kaka yi ɗau mataki a kai ba daga waje duka wannan sakaci ne abubuwa ne wanda yake ya kamata ka iya kiyaye su kai da kanka musamman tsaro shine babban makasudin kafa gwamnati da samar da gwamnati a kowace kasa musamman mu kasar mu Najeriya. to mejo shugaban kasa ya je wannan wato gidan yari wannan abin yabo ne daga nan kuma aka ce ya hau jirgi ya tafi senegal wasu na kansu akan wannan batun to me zaka ce game da jawabin da ya yi to jawabin da ya dai kan abin da ya kamata ne zuwa wannan ziyarar shi ma abin da ya kamata ne amma abin da ya kamata mu sani shine ni a nawa tunani zuwa gidan yarin nan ba burgewa ba ne domin ai akwai waɗanda su ba laifin komi suka yi ba aka kama su aka tafi da su aka je ana azabtar da su na ba da misali yaran makarantar yawuri din nan me yasa ba zai ziyarci makarantar ba wanda yara ne ba su ji ba su gani ba aka yi musu wani abu sai gidan yari da an je an karbi masu laifi dan an kama waɗanda dama kama mune an kwace su an tafi da su an fasa wuri shine abin burgewa ne a wuri na ba wani abin burgewa bane da an kai wannan ziyara gidan yari ya je wata makaranta inda aka ce an sace yan makarantar ko an je an sabon a wurin ko an je wani masallaci an ko coci an kashe masu ibada irin nan ya kamata ya je waɗanda ba su ji ba su gani ba ne aka far musu amma ba wai inda za a ce an je an kama masu laifi an tafi da su shine za a je ana ziyara to ziyarar mai za a yi a wurin a yi musu jaje ko kuma a yi musu menene bayan dama masu laifi ne To Mejo wasu kuma na kamar cewa bai kamata ce kawai sun bashi kunya kamata a ce kawai ya sallami maimayin waɗannan ma'aikata ya kawo su ya saka a wajen. me za ka ce ai sallama kaɗai ba ta yi ba da tuhuma wanda yake in ta kama mutum a ce an same shi da laifi na sakaci da aiki a same shi da wannan laifin yadda ko ya shekara talatin da hudu yana aiki ne aka ce an kore shi daga aiki gobe zai zama darasi ga wayansu amma a ce kar an sallame shi ya je duk abin da ya samu ya ci shi kenan ai ka ga ba a yi ba a yawa ma kasa adalci ba bai yiwuwa mutum ya aikata laifi ni a sani na aikin sojan sakaci da aiki shi kanshi babban laifi ne sannan kuma in har ka ba da dama wani ya je aikata wani laifi wanda yake a cutar da kasa to aka ce a ma hukunci iri ɗaya da wannan mutumin to saboda haka babu dalilin da za a ce a sallame su daga aiki kawai kama su ya kamata a yi a hukunta su in ya so daga karshe in ya kama a daure mutum shi ma a daure shi. to miji da karshe shugaban kasar nan fa dan siyasa ne duk da cewa tsohon general ne ba ganin kamar cewa irin abun sakin da yake game da tsauran nan zai kunyata jam'iyyarsa. a to maganin kunyata jam'iyyarsa a yarin ya kunyata ta saboda shekara bakwai kenan ana yin abu daya maimakon abin ya maja baya sai karuwa yake kamar yadda daga shimfiɗa ta yi magana farko da al'amarin ya shafi bangaren arewa masu gabaci inda yan boko haram suke abin da suke yi maimakon a magance shi din kadai sai zamanto an samu waɗanda suke yan bindiga ne masu kama mutane suna garkuwa da su su karɓi kuɗin fansa ana haka sai aka samu masu shatar shanu wanda yake bandit ɗin nan kenan sun hana mutane noma sun kona garuruwa da dama bila adadin daga karshe kuma sun sa ma wani haraji a wasu wurare kuma duk gwamnati tana kallon su to ni ban ga wani abun kunya da ya rage wanda wannan gwamnati za ta yi wanda ba ta yi ba kusan yanzu da yawa mutane noman ya gagare su fatauci ya gagara karatu ya gagara duk saboda rashin tsaro a je ana gyara makarantu da sunan ana so a haɓaka tsaro amma daga ƙarshe za ka gaba iya zuwa waɗannan makarantu a yi karatu kuma ta inda za ka san gwamnatin tana iya samar da tsaron amma ta ne ka bibi irin inda ake hanya ta mota misali daga kaduna zuwa zaria ko zuwa kano in ka je irin wurin da nan ne tashar su wa'annan kamfani na 'yan kwangila za ka ga yadda aka jibge sojoji da 'yan sanda suna rakiyar turawa suna aikin kwanta suna rakiyar su suna aiki har su gama aiki amma shi talaka wanda da kudinsa ne aka ba da kwangilan da kudinsa ake biyan soja da kudinsa ne kuma za a sa kwaltan an ban shi hakanan shi ya zo ya bi hanyar wanda yake a ƙarshe ga inda 'yan kwangilar da ke aiki kana wuce su kaɗan za ka haɗu da 'yan fashi ko ka haɗu da masu fatan mutane ko ka haɗu da 'yan bindiga wanda daga ƙarshe ka ga an bar talaka da shi sanunsa amma wannan ita kwangila tun da dama kuɗi ake so a samu an riga an haɗa 'yan kwangilar nan ko 'yan china ne ko 'yan wancan ƙasa ne da masu tsaron su har su gama aikin su kaga ashe za a iya ba da tsaron ba a dai yi niyya ba ne a ba talaka. masu sauraro a nan kuma kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon muhammad yahaya shinko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa sauran jikon yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke yi muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to kamar doka san yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. na gode maka da baka bar ni na na auri Salman ba. Tabbas maganar ki gaskiya ce Zara da kika ce na dage da addu'a. tunda na samu soyayyar Salman na dai na addu'a na akan neman miji. Ashe ko bayan ka samu wanda zai aure ka yana da kyau ka ci gaba da neman alkhairin tarayyar ku. hakika na gamsu da wannan addu'a da na dage ina yi saboda a yau Allah ya nuna mana abin da Salman ya dade yana boye mani baiwar Allah Zara na san ta dade da sanin halin Salman amma ta boye man ta ce na ci gaba da addu'a hakika Zara kawa ce ta gari insha Allah ba zan bari ne wasa da damar da Allah ya bani ba domin yanzu zabi ya rage gare ni bana son ka Salman na hakura da kai zan ci gaba da addu'a Allah ya kawo mani wani mafi alkhairi insha Allahu yanda na tsare mutunci na Allah ba zai bani wanda ya kauce hanya ba karar wayar ta ne ya katse ta daga zancen zuci da take yi tana duba ta ga salman ne daukar wayar ta yi ta kashe gaba daya ta ja bargo ta gyara kwanciya salman wai yau ba za ka ci abincin dare ba ne salman fa da sauri salman ya ɗago kai yana kallon su. zama umma ta yi tana fudin Na ga alama akwai abin da yake damun ka tun da ka shigo naga damuwa a tare da kai saddiqa ta ce baya wuce fada da suka yi da anti salma umma ta ce ai ba sa fada ko sun yi ma baya nisa suke shiryawa kila dai akwai abin da yake damun sa dan da ya tashi Na ga alamun damuwa tare da shi ɗago kai dadi yayi yana kallon su a tunaninsa ko tun damuwar ɗazu ce take damun salman sai ya ji duk ya basa tausayi sunansa ya kira yana fadin ka je ka ci abinci mana damuwa ai ba ta da amfani sai ka ja ma kanka wani ciwo murmushin karfin hali salman ya ya ce to dadi umma ta ce ba za ka faɗa mani damuwarka ba dadi ya ce ki bar sa mana dama ai ba kullum bane dan adam yake dawwama cikin farin ciki ba kila sirri ne ki bar sa ya ji da kansa tashi salman ya yi nufi ɗaki kansa har wani harbawa yake yi saboda damuwa saddiqa ta ce allah dadi bana so na gaya ya cikin damuwa ka san bai iya shiga damuwa ba saboda mutum ne mai son wasa da dariya dadi ya ce addu'a zaki masa allah ya yi masa damuwarsa kin ji ta ce to dadi umma ta ce ni fa na fara zargin ku daga kai har salman tun da safe ban yarda da yanayin ku ba ko dai akwai abin da yake faruwa ne dadi ya ce ba komai kada ki damu umma ta ce to Allah ya sa ya ce amin wai maru sanda ba za ka fito mu tafi ba inna ta ce kai masa a hankali mana ka san bai saba tashi da wuri haka ba malam ya ce yanzu ai sai ya saba inna ta ce to ka bari ya ci abinci sannan murmushi malam ya ce uwani na ga alama ke ma kina cikin damuwa da tafiyar sardauna ko ina ta ce ba dole na damu ba yau zai je ya fara zaman kasuwanci abinda bai saba ba tsoro ma nake kada ya kwaso ciwon kai ka san sardauna baya son wahala dan Allah kada ka ringa aikensa a cikin rana gara ya zauna a cikin shagon dariya malayansa yana faɗin yau na ga ikon Allah uwa ni yanda kika san ke kadai kika haifi sardauna a gidan nan sardauna fa namiji ne idan bai yi yawo a rana ba kwanciya zai yi ina ta ce ni dai duk da haka bana so ya sha wahala malayan ya ce to ya zauna a gida ya ringa taya ki aiki dariya ina ta yi ta ce ai da mace ne sardauna ko kofar gida ba zai ringa lekawa ba insha Allah ma zai samu aikin cikin ofis ya huta da fita cikin rana dariya malam yasa ya ce idan ana samun aiki a kwance ko a wajen yan mata tabbas na san sardauna ya riga kowa samun aiki ina ta ce wata rana ai zai samu sardauna ne ya shigo sai bata rai yake yi idan bacci bai ishe shi ba murmushi da ta yi ta ce dai idda kaga gama wankan zama sardauna yana murza ido malam ya ce maza ka ci abinci mu tafi yau saboda kai ka sa ban fita da wuri ba inna ta matso masa da abincinsa tana faɗa sa ka ci turo baki sardauna ya ce inna ba zan iya cin abinci yanzu ba kawai mu tafi zaro ido inna ta yi ta ce haba sardauna don allah ka ci ta yaya ka fita baka ci komai ba sa ka ci ko kaɗan ne malam ya ce murusan da ka ci abincin ka kaji sauro na ce eh, ciki na ciwo zai yi mani idan na ci inna ta ce bara na ɗauko maka ruwan zafi ka sha ti ko tashi ta ta shige ɗaki murmushi malam ya yi ganin yadda inna ta damu zama ta yi ta miƙa masa kofin tiyi tana faɗin abincin ma da shi zaka tafi idan lokacin cinsa ya yi sai ka ci don allah sardauna kada ka ringa zama da yunwa kaji jinjina kai sardauna yana shan ti kallon malam yayi ya ce amma malam muna yi la'asar za mu dawo gida ko malam ya ce karfe shida saura nake tashi daga kasuwa ne shagwabe fuska sardauna ya ce to shikenan ba zan riga zama fira da abokaina ba inna ta ce don allah malam idan ya yi la'asar ka bar sa ya dawo da haka har ya sa ba da zaman kasuwanci to jama'a duka duka nan muka zo karshe shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke rashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato haƙƙoƙin mata a musulunci tare da dr abdulkadir mubarak haƙoƙin mata a musulunci بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙƙoƙin mata a musulunci. Idan masu na tare da mu kamar yadda muka kasance a wancan shiri mun ɗauko bayani dangane da yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin wato kamar nasiha wajen yadda za a yi mu'amala da mata musamman a lokacin da mutum yake Allah ya bashi ‘ya'ya mata hatta a cikin wani hadisi da muka kawo gashi abin da manzo ya nuna cewa idan mutum ya ba su tarbiyya to shi da manzo za su kasance makotan juna za su kasance tare da juna kaga ranar kiyama a aljanna kenan to an samu wani hadisi wanda yake nuna cewa akwai wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune a nan tare da sahabbansa wani daga cikin ainihin su sahabban nasa sai ɗansa ya zo gurinsa da ya zo shi wannan sahabin sai ya je ya tarbi ɗan nasa ya sumbance shi sannan ya ɗora shi a kan cinyarsa ana nan sai kuma yarsa ita ma ta shigo gurin shi wannan dai sahabin to da wannan yarinya ta shigo sai ya kasance ya dai zauna bai tashi ya je ya tarbo ta ba kamar yadda ya tarbo ɗan nasa sai ya kasance kurin ya zauna yarinya ta zo sai ya ce ta zauna kusa da shi gefe ta zauna a gefe to a nan a gaban jama'a akai yi ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin to manzo sallallahu alaihi wa sallam a gaban kowa sai ya gaya wa wannan sahabin yake cewa kai dai baka yi adalci ba sai yake cewa da shi ai ya kamata ne kamar yadda kai wannan yaron ka sumbance shi ka zaunar da shi akan cinyaka ita ma wannan yarinyar yarka ya kamata ita ma kai mata abin da kai wancan yaro ɗin to wannan wani abu ne wanda yake nuna mana yadda musulunci yake koyar da mabiyansa wajen rashin bambanci tsakanin 'ya'ya musamman a cewa wannan mace ce wannan namiji ne ka fifita namijin akan mace wannan kaga koyarwa ce a aikace manzo sallallahu alaihi wa sallam yake nusar da sahabbansa wanda mu ma ya kamata a ce mun ɗauki waɗannan darussa domin shi kansa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun karanta mun sani a cikin tarihi cewa a duk lokacin da fatimatu zahara yarsa ta zo gurinsa a gaban kowaye zai tashi ya girmama ta ya sumbance ta nan ya ajiye ta ya zaune da ita a gurin da shi ma yake zaune saboda tsabar girmamawa wannan ba wanda bai wa manzo sallallahu alaihi wa sallam shaida dangane da inda yake girmama Fatima zahara ba yarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kenan saboda haka ashe yan uwa wannan ba darasi made mai muhimmanci dangane da girmama al'amura na haƙoƙin mata daga kuma al'amura da ya shafi auratayya ma za mu ga cewa alkur'ani ya yi mana nuni da cewa su fa matayen nan lallai ya kamata mu ɗauke su ne akan waɗansu waɗanda muka auro su a matsayin wato abokan zama ne su ba wai aure yana nufin ka auro baiwa ba ne ta zo taimaka wasu abubuwa kai kana nan a zaune ko kuma a ji tsoronka ko kuma ka kasance kai kurin ba abin da kake sai dai kai umarni kai hani a'a abokiyar zama aka ce Shi ne fa al'amuran aure fa ba wani abu ne na shugaba da baiwa ba Allah subhanahu ta'ala dangane da al'amura na auratayya cewa ya yi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake mana ishara cewa daga ayoyinsa ne an halaka lakum min anfusikum azwajan wannan wani abu ne da Allah yake ishara cewa matayen nan daga gare ku ne daga ainihin ku kawukan kan kudi Allah su ta'ala ya halittar muku su mataye din kuma waɗannan daga cikin ayoyi ne na Allah su ta'ala alamomin ubangiji ne waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama sai kuma ya sanya tsakaninku ku matan da ku mazan ya sanya soyayya ya sanya rahama da tausayi tsakaninku wannan wani abu ne wanda ya kamata mutane su dinga tuntuni a kai abin da Allah subhanahu ta'ala yake nuna kenan mata yan nan ba fa ya sanya su sun zama bayi bane a'a ayoyi ne ma nasa yake nuna mana daga cikin ayoyinsa ne subhanahu wata'ala ya halittar da matan nan domin a kasance an rayu da su kuma ya sanya wannan rahama ya sanya soyayya tsakani to ya za a ci an samu mutane sun ɗauki mata suna bautar da su ko sun ɗauke su a matsayin waɗansu abubuwa waɗanda za a tursasa su ko a makaskantar da su ko a maida su ba komai ba to hatta wajen aure ma akwai wasu ayoyi da dama da Allah subhanahu ta'ala yake yin ishara dangane da irin waɗannan zamantakewa na miji da mata abu na biyu shine cewa wajen aurar da mace a musulunci lallai sai an nemi izinin ita mace ɗin ko da ko za ka aure da yarka ce ko kuma kai waliyinta ne to lallai yana daga cikin haƙoƙi na mace a nemi izininta ta amince a aura mata wane ko ba ta amince ba idan ta ce e ta ji ta amince to shi kenan amma in ta ce a'a ita ba ta ji ba ba ta amince ba to ba fa dole fa wannan haƙoƙi ne na mace amma wasu sai su ɗauki abin ba haka ba sai su ɗauki abin kamar wani haƙƙi ne na uba ya aurar da ita duk yadda yake so wato auren dole wallahu alamu mazhabobi daban-daban sun yi bayanai amma a mazhaban jafariya a mazhaban imam sadiq a shi'anci babu wani abu na tilasta wa yarinya ta auri wani wanda wai iyaye suke so in yarinya ba ta son wannan to kurin a kyale ta a nuna mata dai kurin in akwai wani abu wanda bata gano ba sai a yi mata bayani don ta fahimta in ku ta ki fahimta ta ce a'a ita dai ba ta son sa to babu dole a wurin dole ma babu shi kwata-kwata a cikin addinin musulunci wannan yana daga cikin haƙoƙin mace ta zaɓi wanda za su zauna tare da shi ba wai kurin a tilasta wa yarinya ta aure kowaye ba haka kuma al'amura ne wanda yake haƙoƙi na mace da namiji su kasance suna taimakekeniya da juna haƙoƙin mace shine wani abubuwa da ya shafi namiji ta kare masa amana nasa ta kare kanta domin wani amana ne da Allah subhanahu ta'ala ya sa tsakaninsu ta kare kanta ta zama wacce take kare kanta babu cin amana shi kuma shi ma ya kasance wanda duk zai ɗauki wasu nauyace-nauyacen ita wannan mata ɗin da bisa haƙoƙin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora a kansa na nafaka saboda haka kenan ashe kenan gaba ɗaya wani abu ne wanda yake haƙoƙi tsakanin mata da maza kowa yana da haƙoƙinsa wanda kuma ake tsammanin cewa kowa ya kamata ya yi wannan abin da yake kansa na haƙoƙi ba wai a sarayar da haƙoƙin mace ba ita kuma sannan a dinga nuna cewa dole ta yi biyayya in ba ta biyayya ba tana cikin kaza kaga ga wani irin abu da ake cewa waye aljanna mace na karkashin uh, kafar mijinta to ko da ko haka ne to shi namijin idan ya sarayar da haƙoƙinta shi kuma ba shi kuma aljanna suna karkashin ainihin kafar waye kenan ya kamata a yi wannan binciken a ga cewa wannan hadisin gurin aka haddace cewa aljanna mace ne tana karkashin kafin miji amma ita macen kuma in an kasar yadda na ta haƙoƙin ita kuma ya za a yi shi kuma namijin ya za a yi da shi kenan waɗannan abubuwa ya kamata mutane su dinga duba kowane haƙƙi kuma a dinga hattama idan muka dubi yanayi na zamantakewa za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ko da ya ce da mu arrijalu qawwamuna an nisa sai ce bima anfaqu domin abubuwan da suke cewa wannan ba yana nufin wani abu ne na cewa shugabanci na tursasawa na irin zama boss a gida in ka zo tun daga soro za ka kyara murya <clears throat> sai kowa ya shiga taitayinsa wato ga kura ta zo kowa ya shiga taitayinsa ana tsoron ka ana yin wani firgici ba ba shi ne ake nufi da wannan ba muna wato abubuwa na daukan nauyace-nauyacen wannan family din waɗannan mataye saboda ronin da suke da shi su su zauna a cikin gida kai kuma ka fita ka nemo abubuwan da za a ci ka nemo abubuwan da za a kasance an rayu a kansa shine abubuwan da ake yin ishara a kansa ba wani abu ne na fifiko a ba ka gani abubuwa ne wanda ya kamata mutane su kasance suna ainihin yin wani abu na tsinkaye da kuma tsokaci a kai domin ubangiji subhanahu wata'ala wani abu ne ya sanya dangane da soyayya da rahama a tsakanin namiji da mace to waɗannan waɗansu abubuwa ne na asasi dangane da zamantakewa to shi mun ɗauko bayani kuma an ci da mai lokaci yayi to bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu dora wa ala muhammad alihi tahirin madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wani furci da ya fito daga tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila wato ehud olmert akan cewa duk maganar da ake na cewa haramtacciyar kasar ta yahudawa ta da wani shiri ko kuma karfi da za ta iya fuskanta iran magana ce kawai ta farfaganda. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambato tsohon firaminista ehud olmert yana cewa ko kaɗan isra'ila ba ta da wani tanadi ko shiri na kaiwa iran hari kuma duk wanda yake cewa isra'ilan tana da wani shiri da tanadin kawai irin hari yana magana ne akan abin da babu shi a ƙasa olmert ya ci gaba da cewa ga dukkanin alamu tsohon firaminista na netanyahu yaƙi ya karbi rahoto na ƙarshe abin da yake faruwa ko ko bai san abin da ke faruwa ba maimakon haka ya ɓige da yin kalamai marasa ma'ana a fili yake cewa isra'ila ba ta da wani tanadi na kaiwa iran harin soja ta kowace fuska kamar yadda olmert din ya ambata wannan zancen na olmert dai ya biyo bayan ganawar da aka yi ne a tsakanin netanyahu da shugaban amurka joe biden wanda ya kai ziyara aiki haramtacciyar ƙasar yahudawa inda ya bayyana cewa na faɗa wa biden cewa takunkumi na tattalin arziki akan iran kaɗai bai wadatar ba da akwai buƙatar harin soja domin shi kaɗai ne zai iya takawa irin birki kamar yadda netanyahu ya ce ya faɗa wa biden akan wannan zancen ne dai shi firaminista wato olmert ya mayar da martani ga netanyahu wannan martanin da ya yi kallabi akan hakikanin iyakoki na ƙarfin soja da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da shi ga waɗanda dama ba su sani ba da dama kuwa sun san cewa ƙarfi musamman na 'yan ne yana da iyaka wannan ba abin mamaki ba ne a wurinsu ba kuma tun yanzu ba jamhuriyar musulunci ta iran take faɗin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kaɗan ta yi gigin kawo mata hari kuma ta bakin manyan jami'an iran ɗin an sha jin yadda suke gargaɗin 'yan sahiyoniyar a kan mummunan sakamakon da za su fuskanta idan har mafarkin tsayen da suke yi ya gaya musu abin da zai zama musu nadama baje biranen tal abib da haifa da zubar da duk wani gini da ke tsaye a cikinsu shine mafi karancin abin da jami'an jamhuriyar musulunci ta irin suke nanatawa Matuƙar 'yan sahiyoniyar suka gigin kawowa iran hari gabanin a isa nan ma tarihin wannan haramtacciyar ƙasar isra'ilan da aka sani an gina shi ne a kan aiwatar da hari matuƙar ta san cewa ta da ƙarfin da za ta iya idan ta san cewa ta da ƙarfi da za ta iya kai hari akan wani wuri to ba ta taraddudin ta kai harin don haka da a ce ta da karfi da tarin za ta iya kawo irin hari to da tuni ta yi ba tare da taraddudi ba ko kuma maganganu na farfaganda irin waɗanda suke fitowa daga bakin Yahoo? iyakokin karfin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da shi shine mata tarnaki da hana ta tunanin kawo wa iran hari. kafafen watsa labaru haramtaccen kasar isra'ila sun kuma ambaci cewa babu wani sauyi a cikin matsayar amurka na ci gaba da riko da jijiyar nukiliya ta shekara ta 2015 da amurka ta fice daga cikinta wata hira ta tashar talabijin ta channel 13 da ta yi da shugaban na amurka joe biden ta bai da cewa ko kaɗan babu wata ishara ta fito daga bakin biden akan wani sauyin matsayi hakan yana nuni ne da saɓani mai girma da yake tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma amurkan kan iran kamar yadda kafar watsa labarun ta ambata to ga masu bin diddigin siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna bayyana cewa ta ne ya sa take son jawo ra'ayin amurka da shigar da ita cikin sharan da babu shanu ta yi mata yaƙi da iran a kasan abin da mafi yawancin mutane suke tsammanin cewa tasirin 'yan sahiyoliya a kan siyasar amurka ba shi da iyaka sai dai ita ma amurkan ta san cewa yaƙi da iran ba zai zama mata yawon buɗe ido ba ko zagayen gona iran ta bakin jami'anta na soja da na siyasa sun shanana ta cewa matukar amurkan ta yi wani kuskure komai ƙasƙancinsa to za ta yi ba a ya zaƙi don maslahata a wannan yankin za ta zama wurin da iran ɗin za ta mayar da martani 'yan sahayuniya suna yin wannan irin magana ne dai alhali har yanzu wasu gama farfadowa daga yakin labanan na shekara ta 2006 ba har yanzu abinda suke yi shine kokarin gano yadda suka sha kashi. sun kafa kwamitoci kuma kullum suna atisayen soja duk da ƙarƙashin ƙoƙarin gyara abin da ya faru a baya idan kuwa wancan shine abin da ya faru da sojojin sahiyoniya a labanan to fuskantar ƙawancen gwagwarmaya baki ɗayansa bisa jagorancin iran zai mayar da abin da ya faru a shekara ta 2006 share fage da kawo ƙarshen samuwarta. shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya yi tsokaci a kan tsoma bakin amurka a harkokin cikin wannan yankin ya bayyana cewa babu abin da hakan yake haifarwa illa yawo rikice-rikice da rashin zaman lafiya shugaban na iran ya ƙara cewa ƙarfin iran shi ne yake taka rawa wajen samar da zaman lafiya a cikin wannan yanki. to farfaganda dai wani abu ne da yake a matsayin makami mai fuskoki da yawa da ƙasashe da dama suke amfani da shi ta farfaganda ta da muhimman ayyukan da take yi wa masu yinta akan waɗanda aka nufa da ita a tashin farko ana kambama abin da bai kai ya kawo ba da mayar da ƙaramin abu babba na biyu tana samar da rashi ya zama samamme a cikin kwakwalan waɗanda ake magana da su na uku tana mayar da mutanen da aka nufa da su yarda da abin da aka faɗa musu kuma aikata abin da ake so su watakila a cikin karnuka biyu da suka gabata babu wanda ya fice wajen farfaganda kamar joseph goebbels wanda shine ministan yaƙi da farfaganda na gwamnatin jamusawa ta yan nazi shi ne ke faɗin cewa ka yi ta share ƙarya ta yadda ba wai mutanen da kake maga da su ne kaɗai za su yarda ba kai ma da kanka ka gaskata abin da kake faɗa to idan muka koma a cikin wata almara ta mutanen wannan yanki na yammacin asiya za mu ci karo da irin wannan ma'anar da gobul yake magana a kai wannan almarar tana cewa wata rana wani mutum mai suna mulla nasiruddin wanda ya kama da gizo a cikin tatsuniya ta hausawa ya tsaya a bakin hanyar da mutane suke wucewa ya fara shara musu karya da cewa can gaba fa ana raba abinci kyauta mutane kuwa suka fara cincirundu zuwa can domin su ɗebi gara basa. sannu a hankali adadin mutanen nan ya yi ta karuwa har ta kai an yi dogon layi ganin yawan mutanen da suka taru sai ya sa shi kan shi mulla nasiruddin ya fara jin cewa ko dai da gaske ne ana bayar da abinci a wurin da ya shara mutane karya a kai shi ma sai buba ya shiga layi rike da kwano yana jiran a iso kansa domin ya karba abinci. wannan shine abin da yake faruwa dangane da haramtacciyar kasar isra'ila ta yadda tasirin farfaganda ta ya yi aiki a kan wasu suna tsammanin cewa ta da karfin da ba shi da iyaka kuma ita ma har ta kai ta gaskata kanta cewa lallai fa tana da karfi da za ta iya yin abin da take so. To masu sauraro za mu da aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma muna ga yata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran ta yi da harin da aka kai a yankin zahu na kasar iraki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir ka'ani da yake bayyana alhininsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa gwamnatin iraki da ma sauran al'ummar kasar ya da bayan da kasar iran take bawa kasar iraki daga an samu zaman lafiya a kasar ya ce iran tana ɗaukar zaman lafiyar iraki a matsayin zaman kasarta ne kuma ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ba da duk wani taimako da ake bukata don tabbatar da hakan akalla mutane tara ne suka mutu yayin da wasu guda talatin da hudu kuma suka jikkata sakamakon harin roka da aka kai a yankin dohuk da ke arewacin ƙasa kamar yadda majiyar labaran yankin kurdawa tabbatar da afkuwan hakan madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu shirye-shiryen a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh